ga dama ta samu ga wanda yake so ya kalli indian hausa sabbi sabbi ba tare da ya sha wata wahala ba muna da group ne da muka kirkira mutane domin je su dinga kallon fina-finai a cikin sauki ba tare da sun je sun samu an sa musu wani fin ko wani code ba e ga wanda yake nan fina-finan mu complete ba yadda muke daura shi a TikTok guntu guntu haka ba zai iya tuntuɓar mu ga numban mu zamu sa akan akan screen idan duk wanda yake bukatansa zai iya mana magana ba tare da bata lokaci ba in Allah ya da mu ma zamu su burbuɗo mushi fim mai zafin Allah ya dabba tare ta lokaci ba wannan gurdin BIP ne ba kyauta bane idan ka zo za a ma karin bayani idan kana bukatan ka shiga wannan ɗin ina fatan kowa yana fahimta duk wanda yake bukata ya mana magana ga numban mu ta WhatsApp wannan shi numba mu ta WhatsApp idan mutum ya ra'ayi zai mana magana akan wannan numba eh ina kowa da kowa fatan haka duk wanda yake ra'ayi mana magana in Allah ya yarda ba tare rabata lokaci ba duk inda yake duk ko a ina ma kake in Allah ya yarda za a tura ma funafunan ka lafiya lo ba tare da ka samu matsala ba ya kyau ina kowa da kowa fatan alkhairi mutane na kar a bar kwa baya duk wanda yake ra'ayi ya zo kawai ya fafata in Allah ya yarda wannan matsalan shi ta kallon fina-finai guntu-guntu shot-shot ya kare ya yi kyau ina kowa da kwa fatan alkhairi